kai sai ka ambata su ila rasulullah sallam an tabbata da sallam faƙili da wakacin masa ya rasulullah ya zama allah ina na san wasu mutane min ahal badiya daga cikin mutanen ƙauye ya tuna na bi rushman suka zo mana da nama wala nadiri mu ba mu sani ba hal sammahu allah san ambaci allah alaiha akan wannan nama ko akan wannan dabba amla ko kuwa faƙadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mana da sami ce sammullaha alaiha wa mace allah ko a kai sun makuluha wato sai ku ci amma idan ya ambaci wani allah ya yanka ba za ka ci ba a zargi kake ya ambaci allah ko bai ambata ba wannan shi ne zargin da yanzu. zama ba bauta yi da wannan ba amma matuƙar kasan cewa wannan gidan yan mai bori ce gidan mai bori ne suka yanka a gunki ba za ka ci ba shi ne ma'ana wa ma'uri da suke yi lillahi bai da abin da aka ambaci wani Allah wajen yanka shi ba ku ci ba wani hadisi asali ya zo daga hadisi Abdullahi da Umar da sanadi wanda yake sahih zuwa gare shi an gane ku game da yake cikin wato musulun na abu ya'ala al-muslim da sauransu amma dan ya zo mursal domin an ci urwa ibn zubair an abihi ko sha ibn urwa sai shi an abihi daga wajen babansa baban su urwa urwa bai gaba da annabi sallallahu ba ko koli ya gaba da nana aisha Allah ya kara mutum na'am wani malik wani ce wa zalika fi awwalil islam haka yake a farkon musulunci haka yake a farkon musulunci idan kana zargin sun ci sun ambaci Allah ko ba su ambata ba kai sai kai amma dai ka san kuma kan suka ambata ma ba za ka ci ba eh qala sayyid عمال an عن يحيى sa'idin أن عبد الله بن عياش ابن, ابن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أجيك عبد الله دان عياش دان أبو ربيعة المخزومي يا أمر تونبا ونسى أن يذبح ذبيحة ينك ونأبن ينكاوة فلما أراد أن يذبحها ليسو ينكاوة شبا وقال له سيتم سمي الله كان بتألك بسم الله فقال له الغلام sai shi bawan ya ce kadi samaitu ai na yi bismillah faƙalar sai ƙarar ce masa sammi laha kai ka masa allah mana wai hak tir da kai ya ina cewa cewa yake ai na yi ka ce ambaci allah ƙalar ya ce kadi samaitu laha ina ambaci allah faƙalar wa abdullah ibn ayyashi sai abdullah ɗan ayyashi wallahi la a ta'amuha abada har abada in kai yanka ma ba zan ci ba domin ya nuna baka ambatan allah domin da sai ambaci Allah da sai ambaci Allah kwarai da gaske to nan kalmar da imam malik ya a cikin wato fi awwalil islam a farko musulunci to wannan shi ne fi sadil islam kenan a sadil islam in dai an yanka ba ambaci Allah ba za ka ci ba eh to abin da yake kawai bambanci tsakanin wannan nasu da wancan abin da ake kallo in dai ya ambaci sunan wani allah ya yanka don bauta wancan ba za ka ci amma yi ne kawai bai ba ko kake kokonci ko yayi ne ba ba ka mutu allah shi ke nan naman ka yawa shi ne jam'un bayan alhadisai ne kenan a a yanka daban faduwa daban eh wajen yankan su Allah ya ce ka ci yankan su ta'amul ladina utul a a ka bar abin kaza cikin gashin da wa ta'amul ladina utul kitaba min qablikum shillul lakum wa wata wa ta'amuhu shillul lakum ba ruwan ka da Allah ya ce a ci a ci babu ma ya juzu min zakati ala halin darura babu da ke magana akan irin abin da ya halatta a yi minar zakatu na yanka ma'ana yankan da ya halatta a yi azzakatu da shi ma'ana su ɗaya azzaka wannan bizal ba na zakka na zakka kuɗi ba na zakka bizai ne in ka ce azzakati zakka azzakati yanka illa ma zakkaitu haka Allah ya ce sai dai abin da ku samu ka yanka wa ma zubi ala nus halin darura ko ala halin darura a halin darura ma'ana abin da ke nufi cewa kamar sabani tsakanin shi ma malik da abu hanifa wani yanka ne bai halatta ba wani yanka ne ya halatta a wajen imam malik don dabba ka tana shure shure a ta a cikin dabbobin da aka haramta yankawa sai ka zo ka same tana shure shure mutukar ka samu kayan kata to za ka ci domin ayar da ta zo ce hurimat alaikum almaitatu wad dam wa lahmul khinzir wa ma unzila ilayhi bihi والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبوع إلا ما زكيتم إلا ما زكيتم تو معنى آية شيني حرمت عليكم الميتة أنا أنا متموشي ماذا متموشي ما والدم دزيني بكولنيا ولحم الخنزير دلاما أدني وما به إلا لغير الله به da abin da aka ambaci wani Allah wajen yanka shi walmun khanika da dabbar da aka makuri aka shaƙi ta saboda shaƙa ta mutu والمنخنقة والمتردية ta faɗo da wani gini an gane ku daga wani tsauni ta kare ta mutu an gane ku wani mawkusa da wata aka ci jibanta har ta aka kashe ta wannan tsiha da dabba da wata ta soke ta kashe ta wa ma kala sabulu da naman da dabba da naman da wasu suka rage wa ma su biya alin nufi? da dabbar da aka yanka ta ga gunki sai ce illa ma zakaitu to a nan sai fatawa biyu ta rabu abu hanifa ce illa ma zakaitu duk wancan haramun da kuci sai dabba doka ma lafiyayya kuka yanka ta sai ce wannan zai zama istisna'i ne wanda yake munqati a wajen abu shanifa in ya zama munqati ba shi da alaka da maganar baya imam malik a ah, istisna'i ne muttasil inda su istisna'i ne mutasil inda istisna'i ne mutasil da sai zan sanya zamo kenan ai illa ma zakaitu min al-mazkurat sai dai ba dabbar da kuka riski yankanta daga cikin dabbobin da aka ambata illa ma adraktum zakatahu min al-mazkurat sai dai wato kai yankin ko kuka riski yankanta daga cikin dabbobin da aka ambata kenan dabba din dabba ta soke ta ta cika mata ko tana shoye shi ta mutu haka zo kanta ka dauko ka to ya halatta a ci dabba ta faɗo daga tsauni tana shirye-shirye za ta mutu ka zo ka same ta ka ɗora wuka za a ci dabba da aka ambaci wani Allah an ambaci wani Allah tana shirye-shirye kai kokarin zo ka ce bismillah ka yanka za ka ci na wata an gane dabba da wani ya da ya shaƙe ta zo tana shirye-shirye za ta mutu kai kuma zo ka sa mata wuka za ka ci wannan fatawa imam malik rahimahullah don shi imam malik cewa yi ko da ka samu jelarta tana motsi kawai jelarta sarki tana motsi ka yanka za ka ci abu ali ba ce ai ina duk wancan dabbobin ba mu ci illa ma zakaito sai dai dabbar lafiya sun mun kalau kuka samu ka yanka ta قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار ولم تدرك متى مدينة من بني حارثة لكن قبيلة بنو حارثة kan yar'a liqha ya kasance yana kiwon wata raƙuma liqha ko raƙuma ko annaqa zatul laban ita ce liqha an gane ko an ce annaqa taguwa mai nono a cikin ta mai shayarwa kenan yana kiwon raƙuma ko taguwa lahu ta tsace bi udun yana kiwon a wajen dutsen uhudu fa asaba al maut sai mutuwa ta zo mata fa zakkaha sai yanka ta bi shidazin ya yanka ta da al udul hadid shine shidaz ya samu kauci ko kara ko ice mai kaifi ya yanka ta da shi فسئل رسول الله صلى الله عن ذلك da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka fa qala ce laysa biha ba'sun babu lafi fa kuluha kuci ka na maganar malik ta yi karfi kenan domin ga ta a daraka almautu mutuwa ta zo mata ma'ana duk sababin mutuwa ya zo za ta mutu ya dauki shizan kauce ko tsingaro ya yanka ta da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kenan abin da ake nufi ake fahimta a ciki hatta annabi sallam yana iya fahimta cewa abin da yake cikin fadan Allah illa ma zakaitum ay illa ma adartum zakatuhu sai dai dabba dokar riskiyan kanta kafin ta mutu wannan zakuci wannan magana malik tana da hujja na'am wa wani hadisi sahihi ne bana da sahihi an malik an nafi an rajul min al ansar an mu'ad bin shinam bin sa'd aw sa'd bin mu'ad an jariyatan li ka'ab bin malik wata baiwa ta ka'ab dan malik kanat tar'a man. ta kasance tana kiwon dabbobi bisal'in wato gana mallahanata ne bi sar'in a wani guri da kira sala wani duwaji gurgurin tarin wasu ne a madina ana kira sala na'am fa usiba shatun minha sai aka cutar da wata dabba ta ta ko tinkiya ko wani rago nata wato fa adrakatha sai ta zo ta sani suke tana shure-shure za ta mutu ta mutu ba to fa sai ta yanka ta bi hajarin da dutse irin dutse mai kaibi shi yasa ma da ce ma ya juzu min zakati irin yankan da ya halatta ala halin barura a halin larura idan larura ta yi ko dalilo ne za ka iya yankan ka jajir za ka layi ko dalilo ko da dutse an ga Fa'ish. ko ka samu shizon kauci ko tsingaro eh وذكرتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أجب أكتب ما يعني بسلم كان هكا فقال شيء لا بأس بها باب في هكا فقولوها كتش حديث لن شوف يا مسلم فقال كنا نعم، مغانا مالك دي تاي تانك أربي قرية دي نعم قال نسي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصار العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتولى ومن يتولهم منكم فإنه منهم na'am abdullahi dan an karɓi daga abdullahi dan abbas annahu su'ila an tambayi abdullahi dan abbas an zaba'ihin nasar al-arab akan yanka na kiristoci da suke cikin larabawa faƙari ce na ba sabiya babu laifi in sun yanka za a ci wata na hazil aya sai karanta wannan ayar umai ta wallahu minku duk wanda ya so shi daga cikin ku bayan nahu minhu yana cikin su so ka kenan ba wannan ne abin hana ba ka so su ka kaunace su ka ja su jika shine abin ki eh وقال حدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس كان يقول اتمافر الأوداجة ده أبن ده يتنكي جيجيوي ما فرى الأوداج ده أبن ده يتنكي جيجيوي فكلوا ذاكو إيا تنين كنسا kace ne kai ba a ce sai dutse din sai ya ice ba duk wani abu da zai iya yanka a hannun lura an gane ku amma asalin yanka da wuka asalin yanka da wuka ne sun tirmidhi kun shafarar jahu wani wal yurish zabihata dayan ku ya wasa wukarsa don ya huta shi da abin yanka so asali a yi da wuka to idan ba wuka sai a samu wannan abuwa din da suke na larura kamar shi dutse mai kaifi kamar wato wani tsingaro ko wani ice ko wani kara mai kaifi sai kai da shi na'am قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول سعيد بن المسيب يا كثيرا وما ذبح إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه yake cewa ma zubiha bihi duk wani abu da kai yanka da shi idza badaa matakar ya yanka nama shine ma'ana badaa ya yanka nama fa la ba'sa babu lafi ba lafi a tare da wannan abun idan turinta ilayi idan an matsa ka bukata ta matsa ka zuwa ga haka babu ma yukrahu min az-zabihati bi zakati babu dake magana akan abin da aka kyamata na yanka ko na daga naman da ake yanka bi zakati a yayin yankan ko kuma irin nau'in yankan al-sunni ayya malik an ya'a bin sa'id an abi murra mula aqil ibn abi talib annahu sa'ala abahu hurayra ya tambayi abu huraira an shatin akan wata tinkiya ko rago zubi hadda aka yanka ba ta harraka ba abu ba'aduha bayan an yankan kuna ji an ƙara sai ɓangaren jikin ta sai dinga rawa ya dinga motsi irin an yanka dabba ta dinga motsi fa amarahu an ya akula sai an ya akula sai abu huraira ce, ya ci mana ka ci mana kayan ka tana motsi to ran dai ba a gama cirewa ba sun masa ana zai dabna sabi sai tambayi zai dan sabi faƙala ce inda mai tata la tata harraku a ai ne yake motsi eh ma'ana duk abin idan an yanka ya motsa ya zama mushi a wajen zai dutse misali jaddan an yanka kare motsi wani hawa an zali kuma sai ya lashe akan haka kaga haka ne mutane zai mushi suke ci wani fatawa ta zai bin sabit ba ta ɗauka nan ba an gane wato kenan da za a iya fahimta a wajen imam malik a wannan hadisi wato an yanka a yanka lafiyayyen yanka wanda duk wasu abubuwa da a tsinke su wannan lamba makoshi a tsinke makogoro a su jijiyoyi a nan guda biyu a yanke su idan an yanke su yanka ya cika wani kenan ba ku wani guri da za a yanka ko a yi wa barna a jikin dabba ya zama nan da nan a rawata da rayuwar sai wuya domin duk mahada a nan take akwai hablul warid wato wuyar giya wa nahnu aqrabu ilayhi min hablul warid wasan wasu ke cewa wannan jijiyar a cikin tare yake a wuya mu muka fi kusa da bawa fiye da jijiyar nan ta wuya wasu ke cewa wannan kun za a ce ga inda ya zai ki duk da ba wanda sai da yake za a ce a nan alhablul warid a nan yake kwarai da gaske na'am قال آية وسئل مالك عن شاة تردت an tambayi imam malik akan wata tinkiya ta da ta fado ko ta zirma ta fada rami kenan fa kasara ta kare fa adrakaha sahibuha kafin ta mutu sai mai ita riske ta fa a hali samu dama ya yanka ta fa sanar dabu min hajin ya kuranyo daga cikin ta walam ta taharrak bayan an yanka ta ba ba ta sace motsi ba fa qala malik ce in kana zaba'a matuƙar ya yanka ta wa nafasuha ya jiri ta yana gudanawa wa hiya tatrifu an gane ko wato wani bangare ta yana motsi ya ce falya kula ya ci ko wani bangare kaɗan aka samu yana ɗan motsi ya ce ka ci jima ne kina ko da ce na ciki cikin ɗan motsi an ce a kawuka, ka a kawuka, a kawuka! ana zuwa ko sai aga idan ne ko ke duk ku yanka ku ci abu ku ba ba ne amma abu amigo ci a wajen sa wannan fado tarajjai an gane ko wannan fado wanda ke a wajen abu amigo ta haramta ba an gane amma na gaya muku dalilin sabansu akan istisna'in ne da yake illa ma zakaitu sai dai abin da kuka yanka imam Maliki, illa ma adraktu zakatuhu sai dai abin da kuka riski yankan sa min al daga cikin dabbobin da aka yanka abu ali bai ce a'a illa ma zakaitu wato sai dai abin da kuka yanka daga cikin dabbobi lafiyayyu ba wai can ba babu da ke magana kan zakatu ma fi batsinin zabiha menene yankan wato abin da yake cikin dabbar da aka yanka yankan uwan yankan sani da zarar kayan ka tinkiya aka samu da a cikin teku wato yankakke ne shi ma kawai ku dandake shi ku je ku sashi a abin nan kwari da gaske ana sai ya yi malikin an nafi'in an abdullahi bin umar annahu kana yaqulu idza nuhiratin naqatu idan aka soke raquma fa zakatu ma fi batniha yankan abin da ke cikin ta fi ha shine yankanta yankan abin da yake cikin ta yankanta ne a ce ɗan tayi ne ku ci daɗi ne da shi eh a can cin gari akwai inda ke sai da naman ɗan tayi in kana so ka ci nama mai yauƙi na ɗan tayi ka je can eh idza kana qad tamma khalquhu amma da sharadi idan halitta ta ga wata idan halittar ba bata cika ba abin da tara a faɗa abin ka ji kamar ka ɗan kyamata saboda kana da gurin da yake a wadata ne kuma gurin zaman lafiya wanda yake inda ake yaki Allah ya kiyashe mu da yaki Allah ya tsare mu daga yaki yake gurin da ake tashin hankali ko ake yunwa shi ya san irin darajar wa'annan kalmomin yana ganin nama zai je sa mula ha ba zai yi ba sai eh, kwarai da gaske abincin wani guba wani idan ta makhalko idan halitta ta cika wani bata sha'aruhu gashin su ya tsiro idan gashi bai tsiro ba zai yi ba sai halittar ta cika gashi ya tsiro bai za ka ranta min batsini ummihi idan ya fito daga cikin mahaifiyarsa zubiha an gane shi ma za a yanka shi hatta ya kharuja damu har jini ya fito min jobe daga cikinsa amma ba ruwanka ya yi motsa ko bai motsa ba nan an gane ba ku za ku ji ku tsoma shi irin yadda wasu kabilu suke mutum a wato dabba da ranta sai wai abun ka wuta sai a kora ta ciki wai a haka za a ci dama sai an gama shafe ta da kalanzir an yi waye sai kai a samu ta wuta kai sai a kulle wajen sai ta buje buje. kai da ganin kafirci bai kama da musulunci ba ba kama da musulunci a <laughs> wanzu kai yanzu aka a gaban ka aka yi dabba wani wallahi ba za ka ci ba amma su ba suna cin suna tantan baki a ƙaro na'am وقال رسول عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي an sa'id ibn al-musayyib an kan yaqul yace zakatu ma fi batni zabiha yankan abin da yake cikin dabbar da aka yanka fi zakati ummihi yana cikin yankan uwarsa idza kana qad tamma khalquhu idan halitta ta wana bat sha'ruhu gashin sa ya tsuru wannan kina ko ya fito ko bai fito ba in har wannan a ce tamma khalquhu wala bata sha'ru kawai za ka yanka ne dan dai ka saba inda wanda kuma mutum zai dauki dabba ya danna ta mun gona bismillahir rahmanir rahim kitabus sayd littafin farauta littafin farauta kai daga cikin muna taban kwana ne da muna dab da shiga cikin gado ne nan ba da dadewa ba tarko akali ma qatal al mi'rad wal hajar babi da ke magana a kan tarku a bar aklu ma qatala al-mi'rad sun abinda sanda ta kashe wal da dutse ba kibiya ba ka sanda asali sanda faɗi ake kallo an gane ko abinda sanda ta kashe ko faɗin mashi ya kashe ba su mashi ba na wal da abinda dutse ya kashe ma'ana jifa aka je yi ba ina muka ce wal mawquza ko wal mawquza mawquza tana ciki wata aka yi ta duka eh ko wata aka yi ta jifa aka kashe ta to ba za a ci ba ala da sun yi a malikin an nafi an hukali ce ramaitu ɗa'irai ne na jefi tsuntsaye biyu bi hajarin da dutse wa ana biljurf ina guri da ake rasa aljur fa asabtuhu ma sai na same su fa amma aduhu ma ɗayan su fa mata ya mutu fa qarahu abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar ya jifa da shi amma al-akhar tsayin fa zahaba abdullahi bin umar ya zaki sai abdullahi bin umar ya tafi ya yanka shi bi qadumin da wani ƙarfe da wani karfe kamar na guduma a yana da kaifi fa mata qabla an yi yuzakiyahu ya mutu kafin ya yanka shi faɗara abu abdullahi aida sai abdullahi wato ya jifa da shi har wayo kaga kenan jifa da dutse muna ji da kyau jifa da dutse ko da ka jefi dabba ta mutu sai dai da ka jefe ta tafaɗi tana shirin shi ka zo ka samu ka yanka shi ne abinda abdullahi al'umar ya nuna mana amma ka jefa ta mutu ba wannan ba kai ba na ga wani mai harbi shi dan kamar ya ga zuwa wato ya ga kamar wannan dikurumi wannan zabu haka a sama kawai zai kalli wuyansa ne karatun yanka bismillah ko sai ya a sama a gaban ka zaga yana ta zubar da abubuwa wani mayan marubi ne to idan zai zama ya ɗauki ma'anar yanka sai mu ɗora akan wancan babin da ya gabata an gane ko amma kawai duka ka doke ka doke shi ka doka masa kuke yana fuka ya faɗi mutu ba zai yi ba amma da ka dake shi yana shure-shure ka yanka zaka ci da mai karkashe shi ba zai yi ba aiki ya zama ba za a abin ba ya zama mustasila an togace wannan kwarai da gaske turaga abinda ke cewa ramaitu tsa'irai ne ji wato na jefi tsuntsaye biyu bi hajar da dutse wa ana bil jurfi ina guri da kira su jurfi fa sabtu ma na same su baki sai fa amma a ma ɗayan su fa mata nan take mutu an gane ko fasarahu abdullahi bin umar abdullahi bin umar da na kawo sai ya dauki wannan da ya mutu nan take sai jifa da shi wa amma al-akhir dayan fa bazahaba abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar ya tafi yuzaki idan ya yanka shi bi kadumin da karfi eh fa ta qabla an yi yuzakiyahu shi ma ya mutu kafin ya yanka shi Abdullahi Abdullahi sai فضرعه عبد الله أيضا في عبد الله عمر شمال الجفارش أقالكم وقال تسني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة yace alqasim bin muhammad kane karau ya gaza ce yana kyamatar a cima qatal bi iradu abinda sanda ta kashe wal bunduqa da bindiga da abinda ka harba da bindiga an gane ko da abinda ka harba da bindiga wannan ba za ka ci ba sai dai da ka harbe shi yana shuru shure ka tsaki ka yanka shi wannan wani abu daban kuma shi harbi ko kuma farauta da abinda yake wuta ce a cikinsa haramun ne to da hadisin abdullahi dan umar an gane ko da abdullahi dan abbas cikin sai muslim cewa la yu'azzibu bin nar illa rabbun nar ba wanda ke azaba da wuta sai ubangijin wuta ne Allah na na'am wa qala sina amalika annahu balaghahu duk balagatin da sun tabbata an gane ko to sanadan wadanda suka tabbata yace anna sa'id ibn al-musayyib kana karahu ya kace yana kyamatar an tuqtal al-insiyya bima yuqtal bihi as-sayd min rami wa ashbahihi wato yace sa'id da musayyib ya kasance yana kyamatar an tuqtalan insiyya a kashe dabbar gida bima yuqtalu bi saidu da abinda ake kashe dabbar farauta an gane dabbar da ake farauta min rami kamar a ce jifa wa ashbahihi da makamancin wannan a ji sa dama mun faɗa shari'a ta hana ita jifan dabba kuma a cinamanta an gane ko da muka faɗa cewa hurimat mai baitatu wadda wani lahmul khidir wa ma uhilla bi lighairi allahi bi wal munkhaniqa wal mawquza wal mawquza wal mutaraddiya wal natiha wa ma akala sabu' illa ma zakaytum wa ma zubiya ala nus duk wannan sun gabata aka ce an jefe ta minan rami kamar dabba da aka jefe ta da dutse wa shi shibahi da makamancin wannan qala malik mu yana cewa la araba san ni kan ba na ganin laifi bi ma asabul mi'rad da abinda sanda ta samu idza khasa'a an dai ta zubar da jini wa balagal maqatila an gane ko shi kuma mai dukan komai wanda ya doke ta ko ya make ta ya isa mutuwarta ya isa kafin mutuwarta shi ne wa balagal maqatila kenan ya isa kafin mutuwarta har ma ya ɗauka ya yanka ta to shi kenan an yi ukar yana ganin za a iya ci hada ya ayati sami'tu malikin ya kul na ji yana cewa qala Allah tabaraka ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la yabluwannakum Allah bi shay'in ubangiji zai jarabce ku da wasu namu min as na farauta tanaluhu aydikum da hannunku za su bi su kama wa rimahukum da mashin kake nan ya halatta a farauta da mi da hannu ko da harbin domin harbin ai ba kai tsaye bane ta hannu ne amma da sharadi idan zai zama balagal makatila kai ka isa kafin ya gama mutuwa ina ba ta an gane wa rima hukum da kuma mashi kayan harbin ana ce ba kullu shay'in nalahu al-insanu bi yadihi duk da mutum ya iya kama shi da hannunsa au bi ruhihi ko da mashinsa au bi shay'in min silahihi ko da wani abu na makaminsa fa anfazahu ya harba shi wa balaga maqatilahu an gane ya isa zuwa ya iya wato ya kai kafin mutuwa abin to fa huwa saidun farauta ce kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa tanaluhu aydikum wa rimahukum an gane hannun ku za su kama masu ku zai iya samun wannan tam qala Allah ta'ala na wannan shi kenan kamar yadda Allah ya faɗa قال سمع مالك أنه سمع أهل العلم يقولون مالك يتوى يا جماعة بتاع علم سكتي إذا أصاب الرجل الصيدة إذا متن يكام وتنام فروتا فروتا فعنه عليه غيره kai ka harbi naman farauta ko ka doke shi ko kai masa wani abu fa'alu wa alaihi ghairu sai wani ka taimake ka akan kama wannan abu eh min ma'in kamar da ka harbe shi sai ya fada ruwa aw kai ka tura karanka sai wani kare ya haɗu da naka suka kama wannan abin an gane ko amma kalbin ghairi mu'allam karen da yake ba a koyar da shi farauta ba ba malamin kare ba ka san shi ilimi duk komai munan abu yana mai da shi mai kyau wal mukallibina hunna mimma 'allamakum Allah kuna masu sani da ilimin farauta hunna kuna sanar da karnukan ku da waɗanda za su yi muku farauta mimma ilmukum Allah da abinda Allah ya sanar da ku na ilmin farauta an gane idan arsalta kalbaka mu'allam idan ka saki malamin karanka karanka mai karatu an gane kaga cewa ka saki malamin karanka eh shi yasa duk abu komai ko dabba ce ta karatu ta kubuta balantana mutum da ilimin nan ake samun yanci da ilimi ake samun mutunci da ilimi ake ɗaukaka da ilimi yake rayuwa abinda mutanenmu farashin sai musu tsada mutum ya yadda ya zauna ya rayu bai ba shi da karatu ya yadda ya rayu bai sai dai ya sai dai ya sha in rayuwar dabba kenan ya ci ya sha ya jima'i kuma ilimi na farko sanda muke magana ilimin Allah ya ce annabi ya ci shine na farko domin Allah ya ce shine ilimi shine ilimin farko to kuma ka duba wani abin sha'awa ilimin farauta ba sai Allah ya ambace shi ilimi ashe ilimin boko mutakar ba na saban Allah ba shi ma ilimi ne amma da sharidi kamar da malik a shi musulmi ki faɗa a cikin shiratu wa tutalibul ilm yace al-ilmu alladhi yumda alai ilmu shar' ilimin da ake yabo a sa ilimin shari'a asali an gane ku inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wannan kenan sai kuma ilimin da zai biyo bayan wannan ilimin da zai taimaka maka karayu ka samu abincin da zaka ci ka samu abincin da zaka dinka riga ka samu abincin kudin da zaka siya magani ya taimaka maka wajen bin Allah subhanahu ta'ala kar ka zauna baka karatu kar ka zauna a ce a rayuwarka kai baka san komai ba aibu ne aibu ne haka hannunka baya rubutu alaydu lati la taktubu rijl da hannun da ba ta rubutu da ita da kafa ta tsaye ne a ce kai duk ba a taba cewa mutum baya rubutu bai zama mai bogare shi kuma mun Allah wala tukhudhu bi yaminik idan lam tabul muslimun baka baka rubuta qur'ani da hannunka ba ballantana wato kafirai su shakka akan qur'ani annabi sallam baya rubutu inna ummatun qawwatu ummiya la naktubu wala nahsib ba ma rubutu ba ma lissafi haka annabi sallam ya faɗa so kenan kakka zauna baka rubutu na'am yake cewa au kalbin ghairi mu'allam ko garin ko da ba a sanar da shi karatu ba karatun farauta ba lam yukal zalika saydu ba za a ci naman farautar nan ba domin wanin ka ya taimaka maka akan wannan farautar kai harbi kai da kibiya ka same shi sai tsalle sai faɗa ruwa domin an tara ta diri za a ce wato silahu ka katala a bilbahar ruwa ne kashe kuka kashe shi kalbu ka katalahu au kalbu gairik karanka ne kama shi ya kashe ko karan waninka inna ma samaita Allah ala kalbi ka ambaci Allah Allah ne akan ka kawai baka ambace shi akan karin waninka ba eh yace illa an yakuna samun rami qad qatalahu sai dai idan dama kibiyar mai harbin ita ce ta kashe shi aw balaga maqatil saidi an gane ko ko kuma ka ce shi namun farautan ko ka ce wato namun farautan ya kai ga mutuwa daga baya sai ya fada ruwan ko ya riga ya mutu sai wancan karen ya zo hatta la shukka ahadun har sai ya zama ba wanda yake kokonto cewa fi annahu huwa qatalahu ya wato sai ya zama wanda yake kokonto cewa kai ka kashe shi ko ba kai kashe shi ba a kai kashe shi ko ya yadda da haka wannan la yakunu lis-saydi hayatun ba'dahu kuma ya zama cewa bayan abin da kai kai masa na harbi ko karan kai kai masa farmaki ba wata ragowar rayuwa a jikin namun farautar nan ya riga ya gama mutuwa wannan ya haya wa sami'tu malik yaqul la su bi akli sai babu laifi da cin namun farauta wa in an anka musra'u ko da mutuwarsa ta buya gabarinka wajen ta biya asaran idan ka samu gurbi a jikinsa min kalbika gurbin cizon ko gatsawa ko dukan karanka misali ya bata ya baka da ka rube shi ba ka daga nan sa ba kana daji sai bayan kwana ɗaya biyu sai ganshi ya fadi ya mutu amma ga dukkan alama ga wani alama da ninki na cewa wani abu ya sake tarayya da shi da mukamuka ko karanka wani kama shi ba Ina fata an gane labasu bi akli sayyid babu laifi da cin naman farauta wa in khaba anka masra'u ko da mutuwarsa ta bu ta kuye gabarinka wajen wajadta bi asaran idan ka samu gurbi a tare da shi naman farauta min kalbi ka gurbin cizon karanka na kana bi samuka ko ko kibiyar ka ce a jikinsa malam yabit malam yabit bai kwana ba a ina ko da bayan kwana biyu kawai a jikinsa ka samu wani tasiri a jikinsa ya ce fa'iza ba ta fa idan ya yato ya kwana fa ina wuyi kurahu an karanta amma za ka da ci kurahu a kudu za a iya ci ba wani hadisi zai tabbatar da ba za a ci ba na babu ma a fi saidin mu'allamat ba al mu'allimat ba mu'allamat babu da ya zo a kan farauta ta dabbobi da akwai musu ilimi kaga ya ce mu'allamat ba lallai kare ba domin abin da ya sa kaji ana ambatar farauta da kare saboda galibin farauta da ita ake shi sa ma ilimin farauta suna sunansa a taklib ilimin farauta domin ya ce wal mukallibi na ainihin ku ake wa kada kazakan ba wal mukallibi na kuna masu sani da ilimin farauta to ilimu na hunna kuna sanar da dukkan dabbobin naku mimma ilamakum Allah daga abin da Allah ya sanar da ku na ilimin farauta kaga to kenan an ce mu'allamat ko a kuce ka ba ta ilimi ta ilmantu ko makin ce ka ba ta ilimi ta ilmantu kuma za a ce mai hajjul ilm hajjul ta ilim haza me ake nufi da wannan ilimin shi ne ka tura ta an ka za ta je ka tsaye da ita za ta tsaya kek bari za ta je an gane ta kamo ba gatsa ba dama abu uku ne ka tura ta ta tafi ka tsaye da ita ta tsaya ta kamo ba gatsa ba ba ci ba ta kama ba ta ba amma sai ta ci ta rage ta tafi koma kai da sace an ba mai kaza kai eh قال سيحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم يا كفن سينا يفتاء كان كريمي إلى من فروتا قال يتشي كل ما أمسك عليك كاذا كتشاء بندي كامو مكشين قتلا كو يا كشي أو لم يقتل كو بكشي ما kai da ja abin da ya kawo mawa ka ci domin mai ilimi ne kaga kuma a dabbobi mai ilimi ya samu daraja don samu daraja dan Allah mutum ya tsaye karatu wallahi mutum ya zauna fa cewa amma ku duba kuma yanzu yanzu gashi jami'o'i ku duba wani tashin hankali da ya samu kasar nan yanzu za a tafi shekara ba ba a karatu ba a tama waɗanda ake din ya zama wato shankula ta kula ta za'i wala'i ba kai a ta waɗanda suke idan a suke suna jiran suka dago gobe ko jibi za a cikin zaira a haka ake ba saboda wani ciwo ciwo da Allah ya rufci duniya da shi wanda ba azaba ce akan kafirai ina gaya maka azaba ce akan kafirai su da mutuwa mu da zama makoki shi ne magana lalle ce kun tarayya da su kun ma menene kun zo kun ji sauransu mu aba a ciki muke shiga mu roko masallaci a ciki muke shiga mu roko idan an ce abin nan ita tafiya ita tafiya to sai yaushe kuma an gane ko ba zai yi abin da olu yake riko da shi na sababi ya zama shine muhammad da abdullahi zai riko da shi ba an gane kuma da hadisin abani ibn usman ibn affan وانت في صحيح البخاري صحيح مسلم بسم الله الذي لا يدر معتم شغل في الارض ولا بسم الله مسلم العليم سابا كما قال سابا ذلك فضاء الله يسالك لك دكا ابيك كما يدعى وانا جيو والنبي يدعى متعنسك يدعى بايا يدعى علامة ذات يدعى ما هو علامة أه؟ أتو كاجكم؟ shi ne sanarar mai yanta da sai a ce mai sai mu ce mai Allah ne ai muna nan muna yi afirka addu'a bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa ila bis sama wasmi alim Allah ka kare afirka duka kasashen larabawa da na turawa na musulmi ka tsare duk inda musulmi yake masu sharri Allah ya mai da su zuwa gare su Allahumma inna naj'aluka na nusurihim wani uzu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka na nusurihim wani uzu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nusurihim wa na'udhu bika min shururihim shikenan mutanen da kakkamanta mai hana turawan emissions zona a arewa sauro mu ko nan shorin yana dukan kada haka kana ce sai me yace ne da yayi ma da sabin ya haka lululu sai miƙe gigaro <laughs> ai shi ne magana ai wannan bakin bakin bakan tukunya ce mai fita farin tuwo wallahi bakin mutum ya gode wa Allah da ce ka karanta abubuwa da aka ajiye wa baki billahi allazi la ilaha illa wa suka ci da Allah ya ka buki jirin jirin dan dugaji wallahi <laughs> a duk wannan bakar cikin ya ce mai fidda farin tuwo eh kwarai da gaske Allah ya tsare mu ai abu ne na Allah su qadar fi amalki sami a nafi'an ya da wanda ya ji nafi ya kula yana cewa qala abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce wa in akala in ya ci ka ci wa in lam ya akul ko da bai ci ba ka ci kawai ya ce in ya kashe kenan inda ya zama mu'allam ne to amma asali cewa maganar cewa wato kadar ta'alim gwargwadon ilimin shine galibi suna cire ci kar ci an gane ko to amma wajen shi ma da in ya ci zaka ci in ya in dai har ya zama mu'allim din domin ya ce wal mukallibina tu'allimuna hunna bima alimukumullah وقال رسي عن مالك أنه بلغه عن سعد بن عبد وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم an tambaye shi akan kare mai karatu mai sanin ilimin farauta cewa idan ka tala saida idan ya kashe naman farauta ya za'i ifa qala sa'adun sa'adun bin abi waqas yake cewa kulwa wa illam tabqa kai za ka ci ko ba abin da ya rage illa ba badu'atun wahida sai tsoka daya وقال رسول عملك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون يا تو يا دي ساشي ما أبو تعلمي سنة بجوابي في البازي أكن هنكاكا ko shahu kai wal uqab da hankaka wa saqr shi ma da shahu wa ma ashba zalika da abin da ya kama da wani daga cikin tsaye masu basira annahu idza kana mu'allaman idan an koyar da shi yafqahu kama ta fahimtar kilabu yana fahimta kamar yadda karnuka suke fahimta al-mu'allama karnukan da ake ba su karatu yace fala ba su bi akali ma qatalat babu laifi da cin abin da suka kashe min ma sadat daga abin da kuma ta suka farauto ma'ana da wanda suka farauto da wanda suka ci da za a ci idza ذكر اسم الله على idan har an ambaci Allah a yayin tura ta za ka tura shi eh a idza ka ambaci Allah amma sai kai masa wannan karatun ai sai ka ambaci shi an gane ko sai ka ambaci ko wani abu da ka nuna masa karatu ne yanzu ka duba ko ba shi kike da ita a gida yau da gobe tana iya fahimtar me kake gaya mata zaka ba ta abinci an gane wannan fa dabbobin wannan fa dabbobin da kuke gani bambancin mu da su karatu ne kawai kawai karatu ne amma ba wai hankali ba haka haka wato je faɗa a cikin ya ce bambancin ka da dabba a kome wata dabba ma ta bi ko wani abu ka ɗauko da raku yana tunani yana tunani kuma yana kullaci zai iya ajiye abu a ran da suka ce shekara da shekaru wai ke mai laifi kawai ka ci kankance kana kawai ya samu daidai ku nan kokon mutum ya fasa ya gaba wanka taba shi an taba yi masa laifi eh yanzu ka dauko akuya a zaka zai wuya ka samu dabba mai hankalin akuya domin abin da ake yasa ake gane hankalin dabba ta ki yadda da jama'a akuya kafin ta yadda da kai kafin ke yadda da kai wallahi sai an kai ruwan rana kuma ka ji kalle da take tsallaka titi kalle gani da gudu duka shekaru eh. eh. eh. wajen ba ƙara abu sai ta kasa kunne ta ci suna da basir sai ta kasa eh eh zai kuma zai kuma ai dama jakantakar za ta bayyana ne a wani guri an gane ko wato shi taurin kansa shi ne abin da jamus jakantaka yanzu jakin ya ga dama zai iya zuwa tsaye a ko sai ku dauka wasa duk dukkan da za a mai ba zai matsa ba an gane ku eh kawai za dama shi ne ba ruwansa shi a dauka wasa kawai eh ake ake sai yi da ya da ko ya tsora a wuyan mun ya da da da ba da ba sa Allah to shi ne yake cewa wato idza kana mu'allaman idan ya zama mai wato mai karatu ne yabqahu yana iya fahimta kamar yabqahul kilabu amma da kaga hatta ba irin cikin muci zai suwaye duk ba da hatta kwaro ma yana tsokan ilimi ba to ga cikin sautin na wuli qur'ani ga ita ruwa ta duba malam ya ayyatu an nawlu dukhulu ku la ku sulaiman wa dunun kuma da kanku maza maza ku shiga gida kada sulaiman ya zo ta tare ku da rundunarsa tururuwa ke wannan magana fa kaga kuma la shi'urun bi sani ba eh. idan za ka ba ta abu ka san da shi wani abu ka ba ta wakka da ka ba ta to ko tana da ka ta a yanzu kaga mu muke da mage idan ka yau kawo mage ka zo mata a nan nake so ki dinga kashi a nan nake so kanki mun kashi a guri ka gaya mata in Allah dago ba ka sake gaya mata ba in ta faɗa ka da ta ka shanshana mata wannan kashin e ta ji ka nuna mata ga inda ta dinga yi in Allah da ba ta sake ba a ina hadis sabbi na jasiri na hiya min tawafina alaikum tawafa hadis sun ce ba na dasa bace eh ta ga cikin masu kewaye a kanku da masu maza da mata kenan fala ba su bi akali ma qatalat babu laifi da cin abin da wayannan tsuntsaye masu karatu suka kashe bi mafadat daga cikin kuma abinda wato suka fa wato suka farauto idza zikra a idza zikra Allah mutakar da an ambaci sunan Allah ala irsaliha sanda za a sake ta bana mali mali ce wa ahsanu ma sami'tu mafi kyan abinda na naji fil ladhi yatakhallasu sayda min makhalib al-bazi dangane da abinda za a iya cewa zai kama naman farauta min makhalib al-bazi na daga kamboro an gane ko na shahu au au fifil kalbi ko abinda wato na abinda ake faɗa cewa ma ya takallatu shine abinda shi haunin nasu zai yago an gane ko wa ahsani ma sam'i fil ladhi yatakhallasu sayda dangane da abinda kamboro zai yaga kun san kamboro wannan kun fara faratan nan na tsuntsu za su iya kamo naman amma sun yaki wani abu a ciki da wannan kamboro nasu don shi wannan kamar mikiya ko shi shahu nan ba da ke suna iya kisa ko mutum masu suna iya kashewa da shi wani abu domin halittar da za ka ga wani shawo ya ɗauko ko mikiya za ka ce wata ta kuma mutum nauyi amma ka za ta zo ta shi a ruwa ke sama da shi da ta cinye ya ce fi ya ta kallasa saida dangane da abin da ƙangoro zai yaga min makhalibil bazi wato daga kamboro shi na wannan shi shahu kenan aw min fiyil kalbi ko abinda ka bakin ka dai zai yaga sun mai tarabbasu bihi fa ya mutu annahu la yashillu akaluhu yace to idan ya zama cewa ya rike shi ne a bakinsa ko ya rike shi a hannun nasa har sai da ya mutu ya ki ajewa yake cewa to annahu la yashillu akaluhu bi hadati ba. amma dan ya yaji wani abu a jikinsa ya dawo maka ko da tsokar ɗaya nama ne a ya kenan za ka ci amma ya rike shi ya ƙe saka har ya mutu to ba za a ci ba su mai tarabbasu bi ya zauna da shi fa ya mutu har ya mutu ya mutu annahu la yashillu akalu baya halatta a ci na'am qala malik cewa kazalika haka na ma kullu ma qudira ala dhabhi da abin da aka samu daman yanka shi wa huwa fi makhalibil bazi yana bakin wannan shahu shahu ya kawo maka kina mutsi kana gani aw fi fiyil kalbi ko kare ya kawo mashi yana bakin sai yana motsi fa yatruku sa'ibu kai mai shi sai ka kyale wannan abu yana hannun su ko yana bakin su wa qadirun ala dhabihi kana da iko a bisa ka yanka shi a ya katula hulbazi har wannan shawo ya kashe shi aw il kalbi ko karen ya kashe shi fa inna wala yahillu akaluhu baya halatta a ci an gane ko baya halatta a ci ana malin su kazalika aidan haka na ma an annadiyar min saida wanda ya harbi nama naman farauta fai na luhu sai ya same shi wahayun ya same shi rayayye an gane fai faritu sai mutum ya saka cifi zama zabi'i wajen yanka shi hatta ya mutu har ya mutu fa inna la yahlu luba ya halatta ya ci ka je ka harbe shi ko ka kama kuma yana wajen ka yana mutu har ka bar shi ya mutu ba za ka ci ba Ba da eh قال مالك مالك الأمر المجتمع inda na. lamari wanda malamanmu suka haɗa aka suka cokan cewa annal musulmi shi musulmi za a tsara kalbal majusi Abuwari idan ya cika wato ya aika kare na majusawa Abuwari mai cizo fasa da aukatala ya yi farauta ko ya kashe innahu idza kana mu'allaman mutakar wannan karen na majusawa maguzawa kenan yana da sani akan ilimin farauta fa akalu zalika sayyidi halalun cin wannan naman farautar halali ne la ba asabi babu laifi wa in yuzakkihi almuslim yake cewa ko da musulmi bai yanka shi ba na bata an gane ko da musulmi bai yanka shi ba amma wannan karan shi ya kashe shi ya dawo maka da wani bangare ne na jikinsa wa inda ma musulmi zalika misalin hakan musulmi musulmi kamar musulmi ne ya zuba bi shafaratul majusi ya karɓi wukar ba majusi ya yanka da ita an gane ko ya karɓi wukar ba majusi ya yanka da ita au yarmi bi kausi ko ya karɓi kibiyarsa ya harbi da ita au bi nabli ko da kibiyarsa dai nan ko bi kwarin sa au bi nabli ko kibiyarsa fa yaqtulu biha sayduhu zalika fi wannan ko wannan farautar ta sai ta yanke wa kashe wannan naman namun farautar da ya harba wa zabi'atu alalun yankan sa alali ne la ba su bi akali babu lafi da ci ma'ana abin da ya karba wukar sai yanka da shi ya halatta ya ci amma ba mu sai in yanka ba za ka ci ba domin shi ba kitabe bane ana malin malin cewa idan arsal majusiyu kalbar musulmi bari wato idan ba majusi ya tura karen musulmi mai cizo an ce abbari wanda yake mai cizo wanda iya farauta ala saidin ya aika shi akan wani namun farauta fa aka zau sai kamo naman fa inda wula yi ukalu zalika saidu wato ba za a ci wannan naman farauta ba illa an yi zakka sai dai idan an yanka a ah? musulmi ya karba yanka domin ba mu da zai tura karen ai ba a yambata Allah ya ba tare da cewa shi kuma wato karan yana da ilimi akan sanin farauta ya za ka ci mana a rikita za ka ci yankansa sai dai wanda ya ne don bautarsa ko ya ambaci wani Allah kana ne an gane amma ya kawo ba kitabe ne yanka ya kawo za ka ci kawai na na ci ce annabin Allah sukan kawo mana muna kokoto sun ambaci Allah ko zai cike ba suke ambata ba shi da hadisi na makaranta da zai na'am wa inna ma wasu zalika misalin hakan masalu qausil muslim kamar kwari ne na musulmi wa nabuli da kibiyarsa ya khuzu ah, al-majusi da babujuse zai karba fayyarmi bi hasaida ya harbi namun farauta da shi bai tulu sai kashe shi a ah, dan ya kashe kibiya kawai kibiyar ko ya karba ko kwarin ka ya karba eh wa bi manzilati shafaratul muslim kuma kamar misalin wukar musulmi ce yazbahu biha al-majusi ba mu juse ya da ita fala ya shilu akalu shay'in min zalika ba shi da a ci wani ɗaya daga cikin wayannan abubuwan da muka ambata na ba mu juse ko a ce yankansa ko a ce harbinsa ko a ce ya karbi karan musulmi ya farauta da shi to aka zama bashi abinda mu kuna zai aka kuma ladan wani gudun kudade sosai Allah ta bi mana na'am na'am